Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna sakamako, wanda marubuciya Mira ji ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun ne a inda ya miƙe tsaye tare da buɗe bidiyon sai ga hoton Hafizu ɓaro-ɓaro, yayin da shi kuma Malik yake durƙushe a gabansa. wasu ‘yan daba biyu a bayansa, ta taskiya kuma a kusa da shi. Gaban Hafizun ya je ya saita wayar a fuskarsa ta yadda zai kalli bidiyon da kyau. Ya ƙure murya saboda duk wanda yake falon ya saurara da kyau. Dariyar Hafizu ce ta bayyana a cikin bidiyon. Ya ɗora da cewa, kana ga zan bar ka a raye ne? Ba zai yiwu ba. Dole in kashe ka, in kashe mahaifiyarka, tunda ba ta jin magana. Kamar yadda na kashe mahaifinka da hannuna, da hannuna na saka aka kashe shi. Duk da kasancewarsa ɗan uwana shaƙiƙi, amma hakan bai hana ni sanyawa a ɗora masa harsashi ba, har sai da aka zare masa numfashi. Kai kuma na yi umarni a kashe min kai tun kana jariri. I, e, ba ƙarya ba ne, ni ne nan Hafizu na saka yarana su je su kashe ka, kuma na rantse da na san sun bar ka a raye, da dukkaninsu babu wanda zan bari a raye, duk akan miliyan goma ne yaro. Kada ga na a wancan lokacin miliyan goma ba ƙananan kuɗi ba ne, ta yaya zan iya ganin su in ƙyale shi ya sa ma na shirya wa Abdulmalik maƙarƙashiyar da ta raba shi da rayuwarsa, saboda na fi shi buƙatarsu. Ita kuma mahaifiyarka da na ga ta fara bibiyata, sai kawai na fara barazana wa rayuwarta. Har ma na tura a kashe min wanda ta turo domin ya dinga bibiyata. da kuma Habib, to na ga shi ma mai kuɗin bai takura min ba, balle ita 'yar ku-ci-ku-ba-mu, shi ya sa ma da ta fusata ni na aikata abin da na aikata a kanta. Ka san me? Karuwata na so mai da ita amma sai na ji ba ta min ba. Duk da na aikata abin da na so da ita, hmm, kana da abin da za ka yi ne? To ka yi mu gani. Kafin nan da minti biyar da na baka don ka rayu, ka yi ƙoƙarin ɗaukar fansar mu gani, zan rayu. don ɗaukar fansar mahaifiyata, mahaifina da kuma kaina ka jira. Suka ji muryar Malik ya faɗa cikin zafin rai da ihu sai kuma ƙarar harbi ya biyo baya. A nan ya katse bidiyon ya saita idanunsa cikin na Hafizu da ya ga mummunan tashin hankali kwance a fuskarsa. Ya masa murmushin mugunta ya ce Abdulmalik ɗan Abdulmalik, Malik Malik a gurin Ummita, a gurin kuma MM ni ne dai ɗan Dr. Aisha. Kana da ja ne bayan abin da ka faɗa da bakinka? Duk da bidiyon ba gaskiya ba ne domin kuwa Hafizu bai san lokacin da suka haɗu da shi ba, balle su yi waɗannan maganganun. Abin nan ne dai da Hausawa suke cewa mai laya kiyaye mai zamani. Amma fa shi kansa Hafizu bai isa ya ce ba shi ba ne a bidiyon nan, saboda babu wata mafita da yake da ita. Fuska da murya har ma da izzar duk irin tasa haka kuma ga iyalansa da suka ga taskira da idanunsu ba su sai su ce ba shi ba ne, dole kawai wannan bidiyon ma ta tabbata a kansa kamar na baya. Malik ya sake saita shi da bindiga ya ce, Ka cutar da ni, ka tilasta zuciyata har sai da na cutar da ‘yar uwata da bata ji ba bata gani ba. Na yi nadamar abin da na aikata gare ta a dalilin ka Da akwai uzuri da zan iya maka a rayuwa akan jinin mahaifina, to da na maka alfarmar Ummita. saboda ni ne dai a Amin ɗinta, kamar yadda nake Malik Malik ɗinta a yanzu, Me ka saka ni na aikata haka, Maimuni? Me ka saka ni na aikata? Ku yafe min. Wallahi sharri. It's too late, Hafizu. You are under arrest. Ya faɗa da ihu. Sai da Hafizu ya zaburo ya tashi yana ƙyarma sannan ya gyara bluetooth ɗin kunnensa ya ce, ku shigo Salman. Ya sake kallon Hafizu ya ce, albishir. Ka yi murmushi, na rantse maka kana ficewa daga gidan nan sai a lahira za ku haɗu da ɗan uwanka Amma kafin nan zan haɗe da kai a kotu. Miliyan goma da ribarta na tsawon shekaru ashirin da shida. Gidan Abdulmalik da sauran abubuwan da ya mallaka. Ya kace? Jinin Malik, renon sarkin baka. Sai kuwa ga folisman sun kusan goma sha biyar sun shigo da bindigogi tamkar za su kama wani gagarumin ɗan ta'adda. Omi da tun da ake wannan zantuttukan ba ta ce komai ba. Ta zindima ihun da ya ɗau hankalin kowa ta ce no dad. Ɗan uwanka ka kashe? Ka ce ba kai ba ne. Ka ce mafarki nake yi zan farka. Tana magana tana ja da baya to duka ‘yan uwanta ma irin firgicin da suka shiga kenan. Ba su taɓa tsammanin mahaifinsu bai da imani har haka ba. Mama kuka take yi riris don ta san abin kunya ya bayyanar musu mai mugun tabo. Haka Gwaggo ma tana salati tana ƙarawa tana cewa Hafizu mai ya maka daɗi a duniyar da ka kashe Abdulmalik duk irin ƙaunar da yake maka. Malik da ya ga gigicewar da Ummi ta tai tana ta da baya alamar ta fice a hayyacinta. Sai kawai ya saki bindigar hannunsa ya ruka da gudu gare ta yana kiran sunanta Ummita Ka dakata a gurin, na tsane ku kai da Dad, ba na son ku. Sai kawai aka ga ta hantsila da baya. umita cewar Abdulmalik tare da durkusawa a gabanta cikin firgici don kuwa ga dukkan alamu su matai. Dakta kuwa sai da aka zo wucewa da Hafizu da Folisawa suka tisa ƙeyarsa hannu ɗaure da ankwa. Ta masa kallon ƙasƙanci sannan ta murmushin mai murmushin nasara ta ce a ƙarshe dai ni ke da nasara a kanka. Hawayen da ka saka ni na yi ta zubarwa tsawon shekaru ashirin da shida, iyalanka ne za su yi ta zubarwa a yanzu saboda abin kunyar da ka bar musu. Daga haka ta wuce shi ta nufi inda Malik yake rike da Ummita, yayin da sauran yaran Hafizu suka bi bayansu ɗuu suna kiran Dadi. Ma kuwa zubewa ta yi a gurin tana kururuwa saboda bala'in da take gani ya tunkaro su. Dakta tana isa gurin ta tattaɓa Ummita ta ce ɗauko ta mu je asibiti. da saurin Malik. Ya kuwa cicciɓo ta hankalin shi a matuƙar tashe waje da ita. Dakta ta je gurin Gwaggo ta ce tashi mu je asibitin yaya. Gwaggo tana kuka tana salati ta bi bayan dakta ba mayafi babu takalmi. Su ma dai ba ta ma san sun fice ba saboda tashin sense. Amir da Baffa ne suke ta amma ina ta ƙi saurarawa. Sauran yaranta ma zagaye su suka yi bayan dawowarsu daga waje suna ta kuka kamar yadda take yi. Yana tsaye a bakin gadon da take kwance, idanunsa a kan fuskarta. Yana nazarin yanayin da ta kasance a barcin da take yi. Wayarsa ta yi ƙara, ya ciro ta da gaggawa daga aljihunsa. Gudun kar ƙarar ta farkar da ita, ya ɗaga ya ce, Babana, yaro na hankali na ya kasa kwanciya, ina ta mafarkanka. Duk da kullum kana nuna min ka ƙalau, na haka gobe ina hanya. Sai na ga yaro na hankalina zai kwanta, shekarun sun yi yawa. da kewar kewarka take dafa min jinin jikina. Tausayin babansa ya lulluɓe shi ya ce, haba dai babana, ka kwantar da hankalinka ni kaina shirye-shiryen zuwa nake yi. Wani abu ne ya dakatar da ni amma in sha Allahu zan zo nan kusa baba. Ba sai ka zo ba, bana son ka dinga wahalar da kanka. Ya kamata ka dinga samun hutu sosai. Ina son ka babana, ni kaina kewarka numfashina ma take taɓawa. Ya ƙarasa maganar da ‘yar dariya Sarkin baka ya yi murmushi daga can ya ce, Wannan kewar ce ba na son ka yi yarona, shi yasa nake so na zo mu gana. Ni zan zo ba sai ka sake cewa komai ba babana. Babu batun zuwanka a gobe domin kuwa duk direban da ya yi kuskuren ɗauko ka ya wahalar min da kai a hanya sai na fasa masa baki. Ni da kaina zan fi kula da iyayena da babu kamar su a duniya. Tamkar ƙwaya ka zan ta lallaɓa ku daga Lema zuwa birnin tarayya. Suka yi dariya duka sarkin baka ya ce to yana to ya na iya tunda haka shalele yake bukata Hakan za a yi ka kula da kanka sosai ka dinga cin abinci ka ji ko. Na ji babana zan kula, Allah ya maka albarka. Amin sai an jima ka gaishe min da addata. Za ta ji, cewar sarkin baka sannan suka kashe wayoyinsu gaba ɗaya. Yana mayar da wayar aljihunsa ya sauke ajiyar zuciya ya kalle ta da kyau. Sai ya ga alamun idanunta biyu kamar yadda yake ta nazari tuntuni. Wato yanzu ma ba za ta saurare shi ba ne kamar yadda ta yi jiya da ta farka kenan. Ciza lips ɗinsa ya yi a hankali tare da sanya hannayensa duka a aljihun wandonsa. Ya sa bakin gadon ya zauna ya ciro hannayensa ya rataye su a ƙirji. Ya lumshe idanunsa ya yi shiru ba tare da ya tanka mata ba. Yana tuno diramarsu ta jiya, Ummita. Ki saurare ni mana, ko da na minti ɗaya ne. Duk abin da ya faru ba laifi na ba ne, fosin ɗin zuciya ta aka yi. Har na aikata hakan, don Allah ko da kalmar kin yafe ki furta min. Ba na iya barci ba saboda wannan girman zunubin da yake kaina, ki saurare ni don Allah. A hasale ta bauchi hannunta ta ce, ba zan saurare ka ba, ba na son ganinka. sai kin saurare ni ummita ba zan saurare ka ba ya zama dole ki saurare ni idan ba haka ba ko ya magana da tsawa da kuma fushi don ya gaji da abin ya gaji da binta shi bai iya saurara wa iskancin kowa ba baya jin zai dinga binta akan yafiya kamar yadda dakta ta umarce shi ya fahimci raina masa wayo take so ta yi domin kuwa ba ta buƙatar jin duk dalilinsa na aikata hakan a gare ta tsawar da ya buga mata ce ta sake tunzuro zuciyarsa Zuciyarta ta rushe da kuka tare da juya masa baya ta rufe fuskarta a jikin fulan asibitin, wanda ya daidai da shigowar dakta ta kalle shi sannan ta kalli ummeta. Fuskarta a ɗaure ta nuna masa ƙofa ta ce oya fice ka ban guri kafin in ƙirga biyu. Tashi ya ba tare da yi magana ba ya fice bai sanya suka kare da dakta ba, don bai sake shiga inda take ba sai yanzu. Wayarsa ta sake ɗaukar ƙarar da ta yi sanadiyyar rabo shi daga duniyar tunani. Ya buɗe idanunsa ya ciro ta ya amsa kiran ya ɗaura a kunnensa. Ya saci kallon ta ya ce, Mima. Daga can Mima ta shagwaɓe ta ce, shi ne ka share ni ko? To na ma fasa zuwa a wannan satin ma kuma sai na sha ruwan sanyi mai ƙanƙara. Ta saka masa kukan shagwaɓa tunda take tsiyarta yau ne kaɗai ta ji sauyi daga gare shi don wata ran tana fara wannan tsiyar yake kashe wayarsa. Ko ya ja tsaki ya buga mata tsawa amma yau sai ta ji murmushi mai sauti ya ce, Me yayi zafi 'yan rigima sha? Samun guri irin na Mima. Sai ta sake shagwaɓewa ta ce, tun da asubahi nake kiranka amma ka ƙi ɗagawa. Ko abinci ma na kasa ci. yayi dariya tare da shafa kai ya ce, Humaira kenan. Shi kenan laifina? To kai na bi sauya, a yafe, a kuma kau da kai. Kin san ba mu haka ko? Ya ɗaga kirarsa kamar tana kallon sa. Ta sake shagwaɓewa ta ce muna yi mana to shi kenan shi kenan ya wuce uzuri nake buƙata kawai. don idan baki huce ba sai ki saka ni zuwa Dubai a yau ko ba jirgi. To yanzu kan mamaki ya rushe wa Mima ruwan kai. Da haka ta ce wai ta ce what? Wai da wa nake magana please? Ya wata munafukar dariya ya kalli fuskar umita da wutsiyar idanu ya ce sojanki mana 'yan rigimata. yanzun dai haka ina asibiti ne. Ta kawo da mamakinta da gaggawa ta ce asibiti yes kai da wa waye ba lafiya ina fata ba kai bane a'a ba ni bane. Lafiya ta sumul garau kin ga wata mata ce ba lafiya. Ai yana cewa wata mata ummita ta ta buɗe idanunta ras a kansa. Fuskar ta ɗauke da masifa ya ganta amma ya kamar bai ganta ba. Ya amsa tambayar da Mima ta jefo masa i eh, wata mata a takaice ma yayata ce awu matar kawuna ce amma dai a bar shi a wayar amma dai a bar shi a yayar shi yasa ma kika ji na fara faɗin hakan jiya an fauce wayar an yi wurgi da ita ya kalle ta yana zaro idanu yana ƙoƙarin dana dariyar da take son kwace masa don shi fa daman gwani ne gurin dariyar mugunta amma fa take kallon ta ce kar ka kuskura ka sake jefa jefa ni cikin shirmanku ni ba sa'ar ku bace Ya yi murmushin mugunta da gefen baki sai ce to ai shi yasa ma na ce mata ke ta ce. Tsabar girmamawa. Wani bakin ciki ya tokare ta ta ce ka ce ni. A matukar bala'ai kamar za ta cinye shi danye ya toshe kunnuwansa yana murmushi ya ce to ai ba sai kin cire min dodon kunne na ba. Idan kika faɗi matsayinki a hankali ma zan fahimce ki gane. Zai ta kamar ta rufe shi da duka amma babu hali wai sata a layira. Ta masa kallon tara-tara tare da jan tsaki ta juya fuskar ta gefe ni fada. Ni fada sai na ga kamar ma bacci kike yi girani. Kai gaskiya ban kyauta ba amma ba laifina ba ne. Umairar ce akwai zaƙin murya wani daɗi gurin saurare bari ma in duba wayar in gani. Ya tashi ya ɗauko wayar yana dubawa ya ce la Ke kaka kika fasa min waya? Bayan ban gama jin muryar budurwata ba. to gaskiyar magana sai kin biya ni ba zan yafi ba ni ma. Waya ce mai daraja da kika ganta nan, za ta iya girgiza Naija a 24 hours kawai idan na so. Bakin ciki ya sake turnike ta kamar ta rushe da kuka ji take yi ma kamar za ta yi bindiga saboda bakin cikin da yake tura da yake turara zuciyarta. Tana jin shi ya zauna a bakin gadon ya murmushin da sautin sa ya doki kunnenta. Ya ce ki daina kin daina magana ne? Ta yi banza da shi. Ya tashi daga gadon ya yi magana da wata irin murya mai taushi. Mm-hmm, na gane, yanzu dai ba za ki yabe ba, amma na sani akwai lokacin da kika ware a zuciyarki domin hakan. Ina mai tabbatar miki za ki yafe wa Malik a ranar da ba sai na tilasta ki ba. Albarkar ranar da girmanta a wurinki ne za su tilasta zuciyarki. Ki yafe min kin ji ko? Ta jiyo suka yi eyes to eyes da shi cikin masifar da ta ce har abada har ka mutu. ko kabarin na ci da wuta ba zan yafe ba sai Allah ya saka. Bai bar ta ta ƙarasa ba ɗora yatsa a bakinsa ya zaro idanunsa da ƙarfi ya ce ya isa. Ta koyi shirin tana kallon sa ya mata wani irin kalan da ta ji hanjin cikinta sun juya. Sannan ya ce na ce za ki yafe dole malama kin gane ko ba zan yafe ba. Ta ce tana hararsa ya yi murmushi ya matso dab da ita kamar mai raɗa ya ce a ranar aiki ɗin. Sai kuma ya yi shiru ya kau da kansa gefe. Ya sake jiyewa suka yi kallon kallo sannan ya ce, Amarya ce. Bai ƙara magana ba ya bar gurin tare da juyawa ya fice daga ɗakin. Ta raka shi da tsaki tamkar za ta cire labbanta tare da banka mishi. Tare da bankawa ƙofar haraji take yi kamar ta yi ta masifa ko zuciyarta za ta sassauto daga tururin da take yi a fili ta ce aikin banza. Dubai ko ba jirgi, ka je lahira ma. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni.